أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بخارج ولا مخلوقة domin lalle ita alkur'ani maganan Allah ne hakikatan ba majaz bane shi kuma ita ba ita ta halicce mu ba kuma ita ba a halice ta ba ita ƙur'ani ba ita ce mai halitta ba kuma sannan ita ba halitta ba ce ita kun gane wannan ko kenan malam duk da kasance wani ba ash'ari ibn rushd ya yarda cewa alqur'ani magana Allah ne ko magana Allah hakikatan ba majaz ba su kuma yan ash'ira suna da fahimtar alqur'ani magana Allah ne amma kuma majazan duk da ba sa furtawa za su ce maka magana Allah babu harfa babu sauti babu ainihin takadimi babu ta'akhiri babu larabci babu ajamanci kuna ne abin da ya zama to babu harfa babu sauti ƙwar'anin da muke karantawa yaya akwai harfa akwai sauti a ciki sannan sun ce babu takadin babu ta'akhiri shi ba ta da ba ta tafsir yaya za a yi a ce magana Allah ba ta da ba ta tafsir yaya abin zai yi ga kul ya riga huwa huwa ya riga Allahu Allahu ya riga ahad ga dole akwai ta tadbir akwai ta ake sannan sun ce babu larabci ba a jamanci Allah baya magana da larabci baya magana kuma da ne da ajamanci to kuma kaga alƙur'ani da larabci ne kuma ne a taura kuma da adamanci ne lejira ma da adamanci da kasan su duba su a wajen a sha'ira duk da sun ce ƙur'ani magana allah ne amma suna nufin alƙur'ani halitta ne an gani a wajen a sha'ira alƙur'ani halitta ne su a wajen su sannan ba a magana ma dama jahiliya ko mutazila shi ne nan malam ke cewa li annaha kalamuhu haqiqa domin lallai ita maganan Allah ne hakikatan an gane ku laisar da khaliqin ita ba ita ta halitta ita ba mai halitta bace wala makhluqa kuma ita ba a bar halitta ba bace wa wa'ada Allah dukhul aljanna man yuhdiha wa amila bi sunnah Allah ya alƙawarin shiga aljanna gawa ga wanda ya kiyaye ta wa amila bi sunnah da kuma mai aiki da sunna hmm. وأنه لم تكمل الشهادة إلا بذكر صاحب الزهادة wato lallai kalmar shahada ba ta cika illa da zikir fashe da ambatan sahibin zahada ma abocin gudun duniya waye ma abocin gudun duniya ga shi nan alayhi min rabbil ulas salamu muhammad wanda bihi ya fil islam da shine musulunci ke cika idan mutum ya ce a an Allah ilaha illallah Ya ce a shaɗu annan muhammadu rasulullah ba wato har yanzu bai shigo musulunci ba musulunci yana cika da la illallah muhammadu rasulullah alaihi salam min rabbil ula aminci ya tabbata a gare shi daga ubangijin daukaka ja'alahu maqrunan fil azan ma azmihi kazaka fil imani Allah ya sanya shi makarunan abin gwamawa fil azani wajen kiran sallah dole sai an gwama da sunan wajen kiran sallah tare da sunan shi makarunan ba asmi ya sanya shi abun gwamawa tare da sunan shi fil azar wajen kiran sallah kaza ka haka nan fil iman haka nan imani an ci umina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi dole ne sai kai imani da manzannin Allah sannan imanin ka ya cika eh <coughs> <coughs> نعم وما بظن ما به يتصل أو سقطت عليه فيها مبطل وهامل لما يتصل به duk mutumin da ya ɗauki abin da ya manni da jikinsa alai kuma abin da ya faɗo gare shi mutumin da ya ɗauki abin da najasa ya sadu da shi imma ya tafi da wanda najasa na saduwa da shi kamar yadda kamar kwalba misali yanzu mutum ya ɗauki kwalba ko kuma ya zama to najasa ta fado zuwa gare shi mubdilun biya wato ta ɓata sallah a gani yanzu mutum za shi asibiti aka ce kawo fitsari a cikin kwalba sai ya ɗauko fitsari a cikin kwalba sai ya sa aljuhu to zai yi sallah da wannan fitsarin daga cikin kwalba ko sai ya fitar da shi ya ajiye irin ne suke magana cewa mutumin da ya ɗauki abin da najasa ke manna da shi kamar kwalba ɗin ko kuma wani gwangwani misali to sallah ta ɓaci ko kuma mutum na cikin tafiya sai najasa ta faɗo masa ko najasa ya faɗo masa to wannan shi ma za mu ce sallah ya ɓaci shi ma a nan wajen ba sallah mutum na sallah kashi ya faɗo mai ko fitsari ya zubo mashi Shike na kawai sake sallah نعم وبسط بعض ثوبه عليها ولمسه الباقي تنزيها da kuma shimfiɗa sashen tufafin shi a gare ta wato yana sallah sai ya shimfiɗa sashen tufafin sa akan najasa da kayan sa na ne malamalu ne haka yana sallah to sai ya yi ruku ko ya yi sujada sai ya shimfiɗa sashen malamalu yana taɓa da jasa, sashe kuma bai taɓa ba mani shin za mu ɗauki wannan kamar tabar ba in ya zama to sashi ya taɓa da yasa sashi bai taɓa ba sai ka kamar tabar ma idan wani gefe akwai da yasa wani gefe babu sai mutum ya yi sallah inda babu da yasa din sallah ta yi kun gane wannan ko amma kamar tufafi tunda yana jikin mutum ne idan sashi ya taɓa da yasa sashi kuma bai taɓa ba to shi wannan ba sallah sallah ya ɓaci sai tsaye an gano wani wato da shimfiɗa sashen tufafin shi a kanta kuma da sanya sauran ya shimfiɗa sashe ya sanya sauran karɓi faɗakarwarta wannan faɗakarwa ake ma karɓe ta da kyau Ta عليها بطلت ذكرها وإن odin بركت haka nan da dogaran shi a kanta mutum ya jingira kan najasa ya jingina akan bayan gida ko ya jingina akan fitsari Allah ta bashi da zikiri na kamar yadda yana cikin sallah sai ya tuna akwai jasa a jikinsa wa in hurrikan bi in bi'udin ko da an motsar da ita da ice ne ko da jasa ne sai ya rike ice yana sallah kila bashi da cikakken lafiya a jikinsa to ba zai iya sallah ba sai da sanda haka ya rike sanda wajen abin da rike sandan sai ɗan girgiza sai ɗan motsar da da yasa ina shi ya motsar da bayan gida haka nan sai warin ya bayyana wannan motsar wanda ya da sanda ɗin ya fata sallah ɗin an gane ku? eh والمرء ذو نجاسة بثوبه فبالمزاحمة به لا فبالمزاحمة لا بأس به والمرء ذو نجاسة بثوبه mutum ne ma abokin najasa a tufafinsa tufafin sa akwai najasa yaya fasil zahaba a wajen cokoso da shi babu laifi mutum ya rike kwalba mai ya sa kwalba mai najasa da shi. ko kuma a tufafin shi akwai najasa to sai mutum ya haɗa sahu da shi ya yi gumurzu da shi yaya la ba su jini babu laifi tare da shi kuma jona hu kenan babu laifi don jikinka ya haɗu da mutumin da ya tafi akwai najasa a jikinsa kamar yaro da famfa a kamar yaro ma ai da sauki malamai sun yi rangwamin yaro kana iya mace na iya yin sallah rike da yaro mai famfa inda manzan Allah ya yi sallah rike da ainihin umama don ta zainab ko kuma kun san an sa mata kun zubo ne kamar famfa ba zai yi karamar yarinya irin wannan a zo da ita masallaci ba famfa ba dole za a sa mata wani kun zubo irin nafkin din nan daga za ta yi fitsari a ciki, za ta yi bayan gida a ciki. daga don mace ta goya yarinya da ainihin ƙunzugu ko da famfas. To sai ta yi sallah ko da yarinya ta yi kashi ko ta yi fitsari ba komai misali. Wannan ba matsala insha Allah. A gano wannan? Saboda lalura ne amma ita da wannan na kwalba a jikin. To kai ba ka faɗa su, amma dai malamai sun yabo wajen bambantawa. Fita na yarinya ina ganin saboda akwai mushakka ne sosai in aka ce uwa da rinda sake sallah ba karbin wahala ke tare da ita ba wa zikruhu limari sai ba wannan mutum na iya aji kwallon na da cikin wannan hakan akwai sanda ba zai yi a aje yaron ba kusan da in ana sallah ba zai taɓa yi wa a aje yaron dole sai ya an gari da kwanta ba akwai musamman namiji mai banna hmm? idan ta ajiye shi kafin ta ankara zai hada wannan da wannan ya faka in ka ajiye waya ka sa caji ya yi waya ya buga da kasa ya bata wannan ya bata wannan in littafi ka ajiye ya yaga littafin an mutum na sallah ba ku shuri hankalin shi ba ya cikin nutsuwa. akwai matsala ko na wa zikruhu lillahi ma'i fil ri'ani aw zikru al-ulyan tawbar dari da kuma tunawa shi ga ruwa a cikin gida a cikin gaban shago haka ko a cikin daki mutum ne ya yi taimama da ya yi taimama ya je zai yi sallah kenan ko kuma yana cikin sallah kenan sai ya tuna ai akwai ruwa a cikin daki an gano nan to yanzu ya matsayin taimama da ya yi inda yana cikin sallah ne ko zai yi sallah wannan taimama ya yi ne ya ɓaci kullura ya yi taimama zai wuce masallaci sai suna ai yi ruwa ɗaki dama an ce ne walan faji juma'an to ga ruwa ko kuma yana cikin sallah sai tuna da ruwa ɗin. mutum da ya tuna da ruwa yana cikin sallah kawai ya yanke sallah amma idan ya riga ya idar ba sallah ta yi au zikirul uriyan sauban tali au zakarar uriyan ko mutumin da yake tsirara sai tuna da tufafi shi wannan tari wannan yana bin wancan a wajen hukunci a gani mai najasa mai tsaraici a jiki wato ya nemi kaya bai samu ba kawai sai sallar tsirara to yana cikin sallar tsiraran nan bai gidar ba sai tuna cewa ai akwai wani tufafi a waje ka za a cikin ɗaki to shi ma wannan yana bin wancan shi ma nan take ya yanke sallah ya sa tufafi ya je ya sake wani sallah din na'am

نعم نعم ومن تفضلوها تلفظوا أيام حيضها فقد تحققوا فحققوا ومن تقطع دورها duk wacce ta yanke a wato take yanke tsarkinta duk wanda tsarkin take yankewa na kasa tsarkin yana yankewa wato idan idan jinin ya zo yanzu sai yanke bayan kwana biyu duk mai ƙara dawowa sai ƙara yankewa kwana biyu ƙara dawowa to shi ne ta katsa a gane wannan ko ga ya zo injini ya zo duk mai yanki a samu tsarki bayan haka kuma sai ƙara dawowa sai kuma ƙara yankewa a samu tsarki wannan ya za a yi wato a nan wajen za ta haɗa kwanakin al'adar da za ta haɗa banda kwanakin ɗaukewan talisa ba kwanakin al'ada injini ya zo duk ce ɗaya in ya ɗauke ba ruwanta da ɗaukewan kwanakin da yake ɗauke wani ba sa lissafi in ya ƙara dawa zan ce biyu in ya ɗauke ba ruwanta da lissafi in ya ƙara dawa ta ce nawa uku shi ne ma'ana duk wanda jinin ta ke cewa sai ta har haɗa kwanakin zuwan jinin da kwanakin tsarkin kawai ma haƙi ku ku tabbatar da wannan al'amari haka abin yake wannan su jamu ne lulada aksaru mutum nuna lafiya da sannan jinin biki wato jini ne na haihuwa mafi yawan sa kwana 60 ne la ziyada a wasu ba za a yi kwana 40 ne a gani amma a maza maliki a kwana 60 ne kuma tabbas ana samun mai kwana 60 ba za ka za ka an samu mace ga jinin sai ya kai kwana 60 cif zai ɗauki? kuma idan mace ta yi haka to ɗaya, wajen haihuwa na biyu ta ƙara yin haka haihuwa na uku ta ƙara yin haka ya nuna al'adar da an inda ba al'adar bane zai wuce sittin kuma ya taka biya har sai an nemi magani kafin ya dauke duk jinin da kaga kaga bai tsaya ba kaga wato ya tsaya ba tare da an nemi magani ba to al'adar ta ne an gani daga malikiya sun lura ana samun mata irin wayannan to sai suka ce mafi yawan tsarki na jinin biki kwana sittin ne kawai an gani la ziyada babu ƙari akan wannan yana da wuya a samu ƙari akan kwana sittin أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر واتو أذا قبل شيء واتو كمان هيلاني shi ma ɗigowar jini ana iya samun mace tana haihuwa jini ya kwana ɗaya ya ɗauke ana samun haka a gane ku sannan mafi kusancin tsarki ba biyu a cikin za da kuma haila nawa rabin wata kwana sha biyar mafi karancin tsarki a cikin da kuma haila kwana sha biyar ya ke nufi a nan wajen idan mace ta yi jinin biki sai ya ɗauke kafin wani jini ya ƙara zuwa ƙarancin kwana goma sha biyar mace in ta yi haila sai haila ya ɗauke za ta zauna da tsarki wani jini da zai zo ƙaranci kwana goma sha biyar kuma gane ba idan wani jini ya zo kafin kwana goma sha biyar tukon wancan na farkon ne kun gane bayani na wannan shi ne ka'ida shi yasa idan mace idan mace misalin sai haila yanzu da sai haila sai haila ya ɗauki sai bayan kwana sha biyar ko kwana sha shida ko kwana ashirin sai wani jini ya zo to za a ce wani sabon al'ada ne ya zo wancan ya ƙare ba tukon wancan bane amma idan ya zamanto kwana bakwai sai wani jini ya zo to kawai ci gaban lissafin na farko ne kawai in da ka yi kwana goma sai ci gaba da sha ɗaya sha biyu sha uku ci gaba har ta kammala al'adanta a gani amma ga mai risala da ya ce kwana nawa kwana takwas kwana takwas mai risala ya ce shi na fahimta cewa idan aka samu karanci kwana takwas kafin zuwa wani jini to wannan haila haila ne talifan haila ne wanda yake sabo amma abin da ya fi rinjaye ga ainihin maza malisiya kwana sha biyar din nan shine karancin tsarki kenan idan mace tana idda tana idda misalin na aure an zake ta za ta yi idda sai sai jini ɗaya bayan ta gama al'ada sai bayan kwana goma bayan kwana goma sai wani jini ya zo za mace ta yi jini na biyu jini na nawa cikon wancan ne kawai an gani bayan kwana biyu kuma sai wani ya tsara zuwa duk ciko ne misali an gani amma bayan kwana goma sha biyar ne sai wani yanzu ta ce to yanzu ta yi jini na biyu bayan kwana goma sha biyar yanzu sun kwana arba'in da biyar ta gama idda sai ta yi aure a abinta kwana arba'in da biyar ta gama idda kawai sai ta yi aure ba wani matsala insha Allah da karanci an samu wannan kwana goma sha biyar kafin zuwa wani sabon jinin na'am Eh, a ƙa'ida duk sanda jini ya zo a dakata idan kuma jini ya ɗauki kaza wanda shi ne asalin fatawa a wasu a suna kiran shi ayyamun Zahar" sun ce wahiyar fi ayyamun istizhar ha'idun a cikin kwanakin sauraron nan ita mai haila ce inda tana yin haka inda a ce inda al'ada yanzu wato bayan kwana ɗaya kuma wani na zuwa to za ka za ka tare sai gaba ɗaya ya gama zuwa sannan sai wanka sai sallah sai a malikiya zuwa kai ita a cikin kwanakin sauraron nan tana matsayin mai haila ne ko da jirin bai zo an gani amma abinda a cikin aljima'u ta tabi'i na ibn uthaymeen yana cewa kawai abinda ke tsayar da sallah zuwa al'ada da zarar kuma al'ada ya ɗauki sallah kawai shi kenan kaga wannan mutum ya fita shakka hannuyi za su ko za ga hannunta kawai zai ya yi jajawur in ka taɓa hannun za ka yi ihu za ka ya yi ja ita da ba ta ya yi ke in ya ya in ya yi jajawur ko al'ada in ke zai ga wani ya koma noma bai zuba an yi rubuce rubuce da wani alama da ya nuna kai kan wani rubuce na'am na'am wal haidu kan nifas to ita wannan malam miji da daidai lokacin da ya bayyana a ciki kenan zai zai dakatar da al'amura ai za ka masa lafiya in tana cikin halin da tana duk wannan ciwon masu al'ada su tana mutuwar jiki rashin karfi rashin kaza rashin kaza wannan ta zama daga cikin shawazi na fadar da zai eh, na wani aiki kan yi za su fi da a yi tsakanin shi haila kamar jini biki ne a cikin dukkan hukunce hukunce da ba bambanci wa da kuma wajen tsarki duk ɗaya ne da yankewar tsarkin in yana yankewa da yanke wanda tsarki duk ɗaya ne ko babu banci kawai amma sai da akwai banci wajen mai idda idan misali mutum ya saki mace mutum ya saki mace kun san haihuwa shine ne shine idda ta ko sai ta haihu ba zuwan jinin ba idan ta haihu sai jinin yanzu za ce za ce ɗaya sai jinin yanzu ya ɗauki za ce yi jini ɗaya ɗaya ba za ce ba shi na haihuwa ba a lissafa cikin idda na jinin haihuwa sai jini wanda yake na haila nan ne kawai babbanci an gane? ويمنع المؤمن أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف wato ana hana ainihin mai hadasi da yake yi dawafi mai hadasi ana hana shi dawafi ko kuma yi sallah ko kuma ya shafi ƙur'ani duk ana hana shi gaba daya inda malik na'am na'am sannan jini ne na haihuwa asaru wato mafi yawan kwana 60 ne banda ƙari wa man taqata dura tulafku ayyama haidiha faqat fa hakiku duk wanda jininta ke zuwa ya dauke jininta na ya zo ya dauke ya zo ya dauke an gane ku to za ka da kwanakin zuwan jinin ne kawai ku tabbatar da wannan haka ake yi hmm. sannan nifas jini ne na haihuwa ba eh mafi yawan su ne ban da ƙari kenan irin matan na masu haihuwa kamar irin haihuwan mage ba ba jini kawai yaro zai faɗo ne kawai ga yaro ya faɗo amma jini bai zo ba za su yi wanka? Eh? wanka mai suka yi ina ne kan za ne kan ba jini zama da yi magana cewa wai su san yaron ake ma wanka ko jinin aulani jira zai eh ita fitar da yawon za ta iya aure amma wanka a cikin wajen wanka babu aure daban dama aiki aiki ainihin magana duk da ta in tana da ciki haihuwa amma me ake ma wankan dan yaro ya fito zuwa yi wanka ko kuma jinin ake ma wanka an ce wannan jinin ake ma wanka ba wani haihuwan ba ko jini ɗan kaɗa inda jini ya zafi ko yare na tsohon ana samun mutum ne zo lokacin ana samun mutum ne zo lokacin wani lokaci da yawa sai kuma gudu wannan jinin za ka yi wanka ya zo kafin da da yau a wannan ba jinin ba jinin haila bane ai wannan jinin kai zamu fasad ba jinin jinin haihuwa bane sai ta haihu sannan ake kiran jinin da ke zuwa kafin ta haihu ba shi bane sai ta haihu jinin da ya zubo shi a gani? na? wanda aka mawasarai wani eh. aka ciro ɗa? ta na zuba shi bayan na zuba da zuba shi ɗin lifas na na'am adnahu kal wato makusancin wato na ƙasa ƙasa kwanakin shi na ƙasa ƙasa kamar haila ne tsohon mafi kusancin tsarki a ciki da kuma haila da zai su sha rabin wata bana goma sha biyar kamar da muka bayani wato shi haila kamar jinin biki ne a cikin dukkan hukunce hukuncensa da wajen tsarki da wajen yankewa wato ana hana mai hadasi ya yi tsawafi ko kuma ya yi sallah ko ya shafi ƙul'ani na A'a, hadasi har alwala rashin alwala rashin alwala su rashin hadasi ne eh idan mutum bai da alwala za su yana da hadasi asgar shi an hana shi ya karatun qur'ani an hana shi ya dawafi ai ya dauki qur'ani ya masal masa musa fa na'am idda ai Thank you. sai ta jira sai jinin ya zo ko tana shekara ne akwai mace da sai ta yi shekara sannan jini ya zo yanan sai ta shekara wato za shekara uku tana idda Thank you. أنا برد عندي أول شيء ربك أنت عارف إذا أنا أروى إلى أروى إلى أروى إيه ده ده نعم. لا باب في الشفاعة تمام إيه إيه, إيه. أه أجل لك ماذا بس يمكن أنا أفهمه Thank you. yana zuwa yana zuwa ya fito wata eh. ya ta san irin wani na akwai akwai mutane da aka misali kamar naji wani likita yana cewa maganan wai a ce wai maganan wai mutum bai da lafiya ce iskokai ne ke sa kaza ba a san da shi a likitanci ba akwai ramuwan da yawa da likita bai sani ba iri wannan ba a yi lafai wannan african tv wajen musulunci aka kira wanda likita gizon su gaskiya duk wani ciwo da yake da alaƙa da irin su ba fasin da shi gaba ɗaya kwata-kwata babu shi a cikin tarihi na likitanci akwai ire-iren wani na abuwa wanda na likitanci su iya binciken zare kawai su gano abin da gano akwai wata mata nan yar amerika ce nan suna nan wajen alƙalawa su suke da gida alƙira ba da su yanka kaninsa to ta kawo ziyara nan garin tana da yarinya wallahi ta ce ka baki daya zuwa can wajen idan yarinya tana da dan idan yarinya tana da dan irin masulcin din nan kawai ana ɗauka kawai ciwo ne na zakatin ta ce haka ake ta ɗura ma yarinya allura ana ta allura da wasu irin magunguna yarinya ta galabar ta yi bacci kawai shi kenan sai sa kun san da yarinya duk ta kawo fanka kawai sai ta mutsa amma kuna fanka tana mutsa ka ciro shi amma kuma duk da haka suka ta wani turanci da wani bayan jiya gaba ɗaya ba a samu natija ba kalan jina yi wasu kwata kwata ba su yadda akwai aljanu ba an kai yarinya an kai yarinya kuma akwai mutane da yawa wanda suke da irin wannan cikin problem amma turawa ba su gano ba da ko ko kasashen turai amerika wanda duk ci gaban da suka yi wallahi ba su gaba zai da akwai aljanu har yanzu ba amma ba sa iya solve the problem ta kawo yarinya nan Najeriya aka yi rubiya sai ta ga yarinya ta wai ta yi ta mamakin abu abin ya daure mata kai a gani ta ce irin wannan kura Amerika za ku samu gaba a alkai ta ce ga sanar da yawa a ƙarashin turai wa zai a kan gano bai damu da mutum zai dan samu ko dan fice haka bai ɗan rubiya wani yau da haka Ina musulman ne, musulman a zuwa ce zuwa ɗan jirma mai yarin ne, an jira ba ta kawo wata magana ya kare kuma. Na. Ya ƙa'ida tun da an gano haila ne dole su bar bauta mana. Ita yanayin nata kenan. yanayin naka duk da wasu na iya musu cewa ita daga fito kawai shi kenan za ka samun malamai da ta bugawa ai an ce fitowa ɗan fito ba yana nan a jikinsa a jiki za a kira shi haila za a samu aita wannan bugawa, to na ita ba ta haila wani wanda ba wani haila bai fitowa za ta zama to tana yawan rashin lafiya saboda jinin ya kure mata jiki wata mai cewa ana samu wani ya ce ya san ana samu magana magana ya ce ana tabbas ana samu da ni fiye da wasu shekaru gaskiya na san wata mata da suke da wannan abu wala na samu za ka in ka dan taba hannun sai ka ji zafi sosai wajen na mata ciwo in warke kuma sai kuma in ya haila ya dauke shi kenan mata jini kasan kuma mata jini magana haihuwa kuma akwai matsala ba magana haihuwa duk masu da aka ce ba ta jini to ya kare su haihuwa shi ne gaba ta gaba a tayi tayi ita za su je tana haihuwa shikenan wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'a hamluhunna na'am da babun shubha babi game da shubha wani ba da kuma kyauta da sadaka wal da hubusi wal da jingina wal da aro wal da ajiya wal da tsuntuwa wal da kwace an gani da za ka taura a nan wajen za a yi magana kan shufa, za a yi magana kan kyauta za a yi magana kan sadaka za a yi magana kan hubusi menene hubusi za a yi magana kan jingina za a yi magana kan aro da ajiya da tsuntuwa da fashi kwace Hmm. na'am wa innama shufa'atu fil musha'ir kawai shufa yana cikin abin da yake a watsa ne tukuna menene shufa shufa wani haƙƙi ne wanda mutum ke da shi wanda mai gado ke da shi idan dan uwan shi ya zo ya siyar da wani abu nasu na gado ba tare da izinin su ba ya siyar ma wani bare daga waje kun gane wannan ko kamar na ce mu sha. fili ne haka kafin a raba. mahaifin ya mutu ya bar filoti wato kaman floti goma misali ko ya mutu ya bar wani gona wanda ba a raba ba ya zan musha an gani to da ya zo shi kuma dan uwa ne yana neman a raba gado ya gaba a raba gado da wuri ba kuma yana son kuɗi to da yana son kuɗi abin da ya kawai sai ya ce to ina ganin sun za a raba gadon nan ina da kaso kaza a cikin filin nan sai ya zaɓa kawai sai ya ba tare da ya gaya wa kowa ba Mutum da ya siyar yan uwan kawai zai gaga ga wani mutum ya zo ya ɗauko leburori da majina za a zuwa fara biyu sai kai bawan Allah musan ka ba kai waye ba ka daga cikin masu gado a nan wajen bai kawo ka nan wajen shi ga ɗan siyar da gado ne siyar mu shi ya siyar eh me dalilin ka sai kawo hujjoji ga takardu ga me komai da komai an mai an gane a daga an siyar a nan wajen sai su ce musu to gaskiya wannan ciriki za mu tayar da shi ba mai zana cirikin nan ba shi wai ya zama shi ai shi tun da ya ya biya ba wanda zai sami da ciniki sai su kai shi kotu suna kai shi kotu alƙali ya tabbatar da dukiya ne wannan fili ne musha na gado ne alƙali zai ce to shikenan kana da iko kai kai magaji kana da iko kai riko da shufa ma'ana kai riko da shufa kana da iko ka ce to ka wannan ciniki a fasa shi kai za ka yanzu ku za ku bashi kuɗin nawa ne ya siya ya sayi filin dubu ɗari biyar to ka dubu ɗari biyar ne shi ya ba mana filin mu shi ne sai a ce wane ya yi riko da shufa'a kun gane wannan kuɗin da ka biya ka dawo da filin shi ne riko da shufa'a din wane ya yi riko da shufa'a ai wane ya biya kuɗi domin a dawo da wannan fili zuwa ga yadda yake to shi da ake magana akan haƙƙi haƙƙi riko da shufa'a haƙƙi ne wanda mutum ke da shi kai tsaye idan wani magaji ya siyar da fili ba da izinin ku ba an gane wannan kuma ana yin shi ne filmu sha abinda ba a riga an raba gado wa fili ne a watsu gashi nan na'am wala shufu hajjati ma qad muslim na'am a tsaye wannan kudin ya sa shi cikin lissafi dole za a raba gado sai an cirewa wanda ya da kudin nan hakkinsa na a raba gado an gani? Hmm. saboda haka babu shufa ga abin da an riga an raba filin kowa an ga raba ƴan uwa ne guda biyar duk maza kowa an ba shi bulokin shi shi kenan idan ɗan uwan ya biyar ba ka da dama kai ɗan uwa ka ce za ka yi riko da shufa kuma yadda inda yanzu ya zama to ba mu sha ba an riga an raba na'am ina sayar da ni kan mallaka ni dan uwan shi ɗan hmm. ya ci a fasa su ni zan sayar dole to a wajen malikiya in dai an riga an raba kowa an riga an ware bai bangaren shi an raba fa'iza waka ake wudud ba su rufata turuk ala shufa idan an ga ajiya, ga wannan da ɓangaren shirar wanda zai iya yin kofa wani ɓangare bai hadu da kai ba an gani za ku iya yin alaƙa daban-daban zai iya fitar da kofa wani waje ya fitar da hanya wani waje misali to in ya siyar ba shufa amma ya zama to har yanzu kuna haɗe ne an gani har yanzu ko da an siyar din za ku yi alaƙa da maƙwabcin za ku dinga shiga gida tare kuna fita kofar ku ɗaya ne waye waye to su zuru to kuna da iko ku yi kamu da shufa kamar ya sai da ciki da falo to wannan kuna da iko ku ce ba ku yarda da wannan siyarwar ba tunda har yanzu akwai alaƙa tsakaninku da makwabci amma in an riga an yanke alaƙa in ya zama to an siyar za a iya raba alaƙa shikenan a gani amma a wajen hannabiya sun ce makwabci ma hatta makwabci in ya siyar da fili ko ya siyar da gida bai sanar da ku ba kuna yi da cinikin saboda makwabci zai iya cutar da ku a nan za ku iya cewa ba ku yarda da shi ba ku za ku biya don kana ya zo da wani ɗabi'a mara kyau na'am na'am wala da jari sannan babu shufa'a ga makwabci a wajen malikiya an fudu da annabi ya ce aljaru a haku da shufa'a a kai a nan yunta zaru biya kaza kaza da sauransu to amma su a malikiya suka ce babu babu ainihin shufa makwabci amma su hannafiya suka ce akwai na'am babu shufa ga hanya hanyar da mutane ke wucewa tunda hanya ne na kowa da kowa ba magana samu da shufa a kan shi wani ya ce to ka zo ne shi wannan hanyar ma tunda hanya ne na wucewa mutane ya ba da ma wani ya gini a wajen ko farfajiyar gida wanda an riga an raba ɗakunan farfajiyar gida ne wanda kowa an raba mai ɗakuna kuma kowa an ware ne ɓangaren shi yadda ba za su yi alaƙa ba eh, ko kuma cikin namijin dabino namijin dabino shi ma idan wani ya siyar daga cikin magada ba kamu da shuba'a na gane cinikin ya riga ya kullu sai dai su karɓi kuɗinsu a wajen wa a wajen shi wannan magajin a wani irin sannan ba a kamu da jufa ga rijiya idan an raba dabino in icen dabino kowanne an raba to kuma ga rijiya a wajen ta fada wajen wancan sai dai a haƙura an gane sai dai kuɗin kawai za a zo a karfa wajen wancan araba ko kuma in an raba filin filin an raba sai rijiya ta fada ka san wancan wanda ya siya din ba da ba a kamu da shufa na'am wala shuf'ata illa fil ardh babu shuf'a sai ga fili wa ma yatasilu da abin da yake saduwa da filin min al-bina na gini da itatuwa su ne kawai ake da shuf'a gare su sana babu shuf'a ga wanda yake nan bayan shekara guda wato yana nan a cikin gari ya tabbatar da ɗan uwansa ya siyar da wani fili kirkiri ya sani sai ya shuru ya ce bari ya shuru ya ga ikon Allah ya za a yi a ce wane ya sayar da fili muna garin nan abu gaya mana ba to a sayar da filin ma ga yadda za a yi mutumin ya amfana da filin sai wannan bawan Allah ya yi shuru yana ta kallon wannan bawan Allah har shekara guda bai yi kamu da shuba ba to shi ke nan kamu da shuba ya shi. a ganin wannan sakacin ya kubutar da kamu da shuba wal ghaibu ala shufati wa in talat ghaibatu shi mu wanda baya nan yana kan shufa'ansa ko da kuwa shi ya yi tsawo ya yi tafiya ya kai karatu saudiya an gane ku wato sai aka yi masa waya kuma baya nan ma baya nan ya kai saudiya karatu ya shekara ɗaya a saudiya ko shekara biyu a saudiya yana dawowa sai ga an sayar da su wa ya sayar da filin mu aiwa ne ya sayar da filin to shi kenan ni ban yarda da wannan cirifin ba zan yi riko da shufa to yana da haƙƙi ya yi samu da shuba tunda baya na aka biyar amma da yana nan ba zai da samu eh. na gina samu in samu ka gina duk da wannan duk da yana nan zai cewa shi filin shi abu da sai da ku tarayya da shi wani filin da filin da zai ku biya ku mallaka za a yi maka juma in biya kudin gina ne yana da kuɗi in ma ka yarda shi wancan ya biya kuɗin filin ka kai da shirkin ko ka tara cinikin a tafiya ka biya kuɗin kudin gina dan suna iya wa kasan da ake a Najeriya ta ce kai sauri ke gini ya kai linta ka duk wani zalunci wai ka san fili ba naka bane ta ce kai sauri ya kai linta sai mu ke ta gini ya ta gini ya ya kai linta kawai sai ya jira in an je kotu siriya ba baka guri a sasanta kawai an gani? na taɓa gamuwa da wani bawan Allah ya ce wannan bayani da cewa shi wallahi ina ka ce a yi gini ce in baka san shari'a wajen za ka ce ta in ka za an ce wai a ta gina a bashi sai ma sai ka bari cikin dare ka kwaso samari yi lebur ɗin ginin in ka yi lebur ɗin ginin yanzu a koma shari'a ne akan kawo da ginin wani ta ce kawo rusa na rusa ginin wani daga akan fili na haka yanzu gini ya zama ka ginin ne ta rusa da ya sa ta rusa ta ce ina ba kotu a guri a sai ka ba kota hakuri ka ce wallahi kayi kuskure kana ba kota hakuri na Allah magana mu rusa gini zaka biya abin da ka rusa da bulo da waye shikenan fili ya zama naka amma an kai shiru a haka aka yi litta sai ya ce kai hakuri a biya ka shikenan to wanda san kan shari'a kawai shi zai zo ne rusa zai zama to ana shari'a yanzu ba ana shari'a kan linta ba ne. shari'a ne akan kayi ma ko kayi laifi ka rusa gini ba tare da izinin hukuma ba sai ka taba da hakuri ina ba a taron ko kuma amma a iya sai ya ce haka yayi ya zo kawai ya zo tarwa ana ta gini kawai ya zo sai za ya ɗauki moya rayuwar kawai cikin kawai gini ya rufe abin na kai lebar da gini suke da mana ga wanda aka ce shi filaye ne yanzu iya ganin ka Dole wani kudin ya riga ya gama mutum kudin magada ne wanda kudin ka sashi ya ga shi kenan ma ka sashi ya fiya san shi masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك